cikin nufin wani ran laraba zai tashi zuwa eh, nijar Kasan nijar mm, a shekari kuma zai je chad a matsayin ziyarar ta farko hmm. bayan ya zama shugaban rai ah, me za a yi waɗannan ah, tafiye-tafiye eh to kasan san dama ai aka alkawura da aka yi na cewa sha'ani da ake fama musamman na tsaro din nan hmm. ba abin da za a iya yi ba tare da an makwabta ba saboda haka abun ake so a yi don abin da ya shafe mu gaba daya ba a je a irin ya zama kama wa juna a caji ma da irin waɗannan batutuwa za a yi insha Allah yanzu magana ta ce ka san shi wannan shugaba na chad idris debi ya ga shi janar din cewa tun da aka fara wannan yaki da boko haram rundunar sojojinsa da na najeriya kwata-kwata ko sau ɗaya ba a samu an gana ba shin akwai kokarin gyara wannan eto eh in hakan ne ka ga ya tabbatar da cewa canjin da aka samu a najeriya in allah da zai kowa amfani ba wai muka dai najeriya ba a tasu kansu na makotan namu da akwai eh, lokacin da eh, shi wannan sabon shugaba lokacin da ya yi shugabanci a da akwai toshe bakin iyakoki da ya sa aka yi musamman ma da eh, jamhuriyar Nijar babu kamar ran zaman doya da manja tsakanin shi da wannan gwamnatin Nijar musamman ma ganin wannan batu ya kaga za a yi wannan ko hmm. demokradiya ne ba zancen abin to shikenan mun gode sosai ga shugaba